أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإذني وإذنك فتكون فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa musulmi masu albarka da muka taru a wannan masallaci mai albarka daga malamanmu da alamominmu da 'yan agajinmu da 'yan jarida 'yan social midiya da iyaye mata ini muna sallama ga baki ɗaya ta musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi a yawan musulmi muna karawa allah godiya da ya sake tara mu a yau muna sha biyar ko allah akbar muna sha biyar ga watan ramadan hijira shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da wanda ya yi da yau muna sha shida ga watan hudu miladiyar haihuwa annabi isa alaihi salatu shekara 2022 muna ƙarin Allah godiya a kan wannan dan uwa musulmi yanzu azumi an gama hawa gangara za a yi yanzu Allah mu roƙe ka sunayenka yadda mu kawo tsakiyar Ramadan Allah ya gura mana ƙarshen su lafiya akwai bukatu gare mu da alkhairi da yawa Allah ka biya muna Allah akwai matsaloli da dama Allah ta magance muna amin ka yaye mu zunuban mu Allah gafarta mu cikin wannan wata ya Allah yan uwa musulmi karatun da ya gabata shekara jiya mun kwana aya 32 a cikin wannan sura mai albarka suratul yau kuma za mu tashi aya 33 insha Allah الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الأرض فسادنا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافنا أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم بالآخرة عذاب عظيم uwa musulmi karatun na jiya Allah ya yi nuna bayani abin da ya faru tsakanin ya yi annabi adam guda biyu habila da kabila kabila ya kashe habila saboda mata Allah maɗaukakin sarki ya yi hukunci ya shar'anta duk wanda ya kashe mutum da gangan ba ka shi wanda aka kashe ya kashe wani ba Allah ya ce kamar ya kashe mutanen duniya duka Allah kuma ya ce duk wanda ya raya mutum ya rayu to kamar ya raya mutanen duniya baki daya sai Allah maɗaukakin sarki ya aba doka da duk mutum da ke ƙoƙarin kishin mutane ko hushi da makami ko ya ba su tsoro ya dukiyoyin sai Allah ya kuma abin da za a yi mai an kama shi sai Allah madaukakin sarki ce innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu abin sani kawai abinda a sakamakon suke yakar Allah da manzonsa idan aka ce yakar Allah da manzonsa ne fashi da makami yan fashin daji wa yasqawna fil ardi fasadan kuma suna tafiya a cikin kasa da banna suna yin fasadi cikin kasa ta hanyar a tare mutane a kashe su a an shi kudinsu ko a shi dukiyoyinsu to Allah ta'ala ya ce ga abin da hukuncin an yi kattalu shi ne a kakkashe su duk wanda aka kama fashi da makami Allah ya ce a kasai au yi tallabu ko kuma a tsire sai sun mutu hannayensu da ƙawahunsu a samu kusur ce a ɗaure su a ɗarmin hannuwa da ƙawahu a kasuwa sama zahira na yabge sai sun mutu aw tuqatta aydihim ko kuma a kakkada hannuwansu wa arjuluhum da qawahum min khilafin da faqani sai yi musu tarnaki a kaɗa hannun dama a kaɗa hagu hana huwa ta'ala yace aw yunfamin al ko kuma a kore su da ƙasa a kai su gidan yari a aje su inda ba su ganin kowa sai su shekaru a kan gwargwadon yadda aka nashin su ya dawo sai a mushe su inda ya uwansu sai Allah matsaukakin sarki ya ce zalika lahu tuzirun fi duniya wanda ya zama kaskanci gare su a rayuwar duniya wa lahum fil akhirati azabun azim Allah ya kuma a lahira suna da azaba mai girma a wurin Allah matsaukakin sarki Allah ya kare mu kenan wanda aya wanda ta yi magana akan cewa dan hushi ya kama shi kashewa na ake nan an haɗu nau'in uba daban-daban na farko aka ce a kashe su kenan waɗanda aka kashewa waɗanda in sun kama suna kashewa ba su asa dukiyar kowa duk ɗan hushin da kashewa na ya kai bai ɗaukar dukiya to da an kan mai a kashe shi kila ya sha kashewa ba samu sa'a ce ba to kawai idan an kama shi Allah ya ce a kashe shi shi amma na an yi katalo a kakkashe su inda ana yin haka da wani ko don saboda ya sabin ɗan rayuwa ta ba zai da ya kashe kowa ba ba zai aiki fushi da makami ba na biyu Allah ya ce a wuyi sallama ko kuma a tsire su a tsire su wanda aka kama shi a tsire shi malamai suka ce shine wanda ya kashe ya ansa dukiya duk ɗan hoshin da in ya kama ya kashe kuma ya ansa dukiya to wannan a kashe shi a tsire shi kowa sai ya gama gani ne a ɗari mai shiga ice a halbe shi a bashina Allah ta'ala ya ce ausu qatta aydihim wa arjuluhum ko kuma a yanke hannayensu da kawahunsu malamai suka ce su ko waɗanda aka wa haka su ko su ne waɗanda su tare daji su an shi kuɗi ba su kashe kowa yan kwanta kwanta da an sai mutum kwanta kwanta kwanta da aduna wasu da bindigogi sai ku kwanta in kuka kwanta sai a yaye kuɗin ku sai a ce kowa ya sa kuɗin da aka jiki ne sai kowa an yaye mai kuɗi gaba ɗai sai to ku shiga wuta ku sa masu irin wanga nau'in shi da makami in an kama su sai a yanke hannayen a yanke hannun dama a yanke ƙawar hagu haka Allah ya ce a musu sannan na ƙarshe Allah ya ce awil fawmin al-ard ko a kore su a kore su a kai su gani ya ga ajiye su ko waɗanda aka wa haka nan suna waɗanda tsoron suka ba su a cikin daji ba su amsa kuɗin kowa ko ba su kashe kowa iya kasu ba su tsoro cikin daji su ko abinda aka hukuncin su ya kama su a kai su duniya ga ajiye kun ji wajen mataki guda hudu dan hushin da kashewa ya kai bai amsa kuɗi in eh, an kan mai Allah ya ce a kashe shi dan hushin da ya kashe ya an shi kuɗi shi ko ya an kan mai a kashe shi a tsire shi dan hushin da shi ko in ya in ya tare hanya kuɗi ɗaya ka amsa bai kashin kowa shi ko ya an kan bai asarin hannun dama ƙawa hagu shi ko dan hushin da a ka kai ba da tsaro ɗaya na yake cikin daji to Allah ya shi an kama shi biniyar iza a kashe aji shi sai ya yi shi wanda ana ganin yanzu hankali ne ya dawo ya tuba to daga nan shi ke sai a kashe shi Ƴan uwa musulmi yanzu an waye gari ko guda ba a yi to rashin yin wanga abu shi suka yawa inda an san ana yi wallahi mutum bai yadda ya san zai je lahira ba zai yadda ya kai kashe wani ba amma saboda sun san ko an kama su sai dai a wasu hanyoyi a sai wasu yan dubaru a yi kaza a yi kaza shikenan an sallame su sun tayi su shikenan an bi an mutu shi yasa ga abin ya ƙara ɓaci yanzu an waye gari ma mutane suna ɗaukar makansu mataki da kansu akwai ɓarawar da aka kama kun sa abin da an kai mai mutanen unguwa kan mai sun kashi su haka yi mai kinya sun kasu sun kasu su akwai ɓarawar da aka kama an ka sami ruwan batar da ido an ka sake shi kowa ya wata akwai barawan da aka kan ba an kai yanke matsalbar jijiya ta kawa ta baya ta an ka yanke kawa biyu gaba ɗaya an ka saka kowa ya wata ta. ko ga yanzu diwa za ku ga shari'a ba ta yi da'a musu haka nan amma saboda hukuma ba ta yi su kuma ta sai abin da ya yi hukuma matsala shi ko sai zan ɓarayin su ko ba su bari yanzu ga ɓarayin sun addabe mu cikin kafar ga akwai ɓarayin hondodi sata da tsashi wannan ka duk kirkin da agari da an buga sai ya tashi kuma kai in ka biyo sai mahon na kai kare ba ka sun musu akwai su nan ƙasar ba nan garin ka sannan akwai ɓarayin awaki akwai masu zuwa da mota sai a kama awakin shiya gaba ɗaya kwashi akwai barayin su masu bai injimin cikin rijiya injimin da ta zayarwa wasu ma har ƙungiyoyi gare su to yanzu ma an kai akwai barayin injin mamban ruwa daji katar da injin ka gida ka ɗan shiga ka sace koma ko da kuma wani ya bayyana ya kai da Ka kai wallahi jama'a rashin yin hukunci na inda ana hukunci billahi la ilaha illa wallahi dole mutum ya kama kai to amma yanzu abinda aka wabu sun fara sun fara ɗauka hukunci da hannun da an kama ɓarawa kashewa na aka ko a yi mai illar da zai in wani hayabar duniya da yanzu ku ba labari ɓarawan da an ka samu ruwan basu ga ido ya makafce nan har abada ya makafce ɓarawan da an kare da tunya ko ya warke sai ya jima bai kuma lafiya da don ba kare wa jima da arziki ne aka yi masa ta ƙahita zai to saboda ka muna kira ga al'umma muna kira gwamnati su zarta ɗaukar mataki wanda ya dace ga duk wanda aka kama yana saboda bi saboda in ba su ɗauki mataki ba to sai an wuce wuri akwai barayi masu kisa cikin gida barawo sai gidanka ya kashe kai ɗauki kayanka akwai wani barawo da aka nan garinka ko da sai iske mai gida cikin gidan sauran iyali ne ko da an kai kururuwa ya tashi shi ya sai aka biyo shi kowa ya koma mutum guda ya biyo shi ran da ya ga mutum guda na a tare da shi sai ya waiwayo ɓarawa sai ya dawo sai ya cire dogon yuka ya yi kwacikunci kwana suka mutum nan cikin gare mutum nan ya mutu ɓarawa ya kashe shi amma in ka jira za ga barawan ko an kama su sai aka su gidan yare a ajiye su daga baya a ake su ubangiji Allah shi da kariya wallahi jama'a inda mutum ya san in yayi kisa a ne mai wallahi dole ya kama kanshi yanzu muku samun labari wata tasa ga ta fara ya mijinta Allah ya gyara ta kuka kashe shi amma sai Allah ya kai mai sauki sassa da ƙawa. yanzu haka tana gidan yaƙi shi wai wanga abu ina zama da shi daga zama kasar ka eh shi ya jini dai ba a mutu jini jini dai zuba ɗaya ke kullum zuba ɗaya ke, kullum a zubar jini maza zubar zubar jini mata zubar zubar hai jama'a ya kamata mai da hankalin mu jama'a jini ba wasa ba ne. to shi ne Allah madaukakin sarki yace zalika lahum khizyun fid dunya wannan askanci ne ga yasu a rayuwar duniya za a yi musu haka duk wanda ka mushi da makami ga abin da aka kama kone walahum fil akhirati azabun azim Allah ce kuma in ba su ba ba a suna da wata irin azaba mai girma shine azaba wuta duk wanda ya fushi da makarin bai mutu bai tuba bai tuba bayan mutu wallahi sai Allah ya mai azaba saboda al'umma ga da suka gani al'umma ce mai alfarma Allah zai san duk abin da ka hirgita ta to bale yanzu mu waye ka gari mun samu kanmu cikin masu zuwa gari a kashe mutane a kona abincin na lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka ya muna wallahi wannan abin dukkan jiya sai ka sai ranka ya ɓata hankalinka ya tashi mutanen kauye ne sun kai ni Allah ne mutanen kauye, mutumin kauye ya kashe zuwa daji ya ce ya samu abin da ya dawo ya dawo cikin kawai wani kawai ko wuta ba ba a tana jin daɗin duniya na abincin da ya samu ya aje a tuwa a kore kuma a ƙona abinci wasu a kashe wasu kuma a yayin su a sai da su mutane da suna cikin daji suna dabbobin su a iske dabbobi a kore gaba ɗaya na ɗari biyu ɗari uku duk a kore a sai da su wannan ya yi yawa Allah ka mu sauki wannan abubuwa Allah ka san masu yin su ubangiji Allah Allah ka riƙe hannayen su Allah kai mana maganin su ya Allah Allah kai mana maganin su ya Allah gaba sai Allah madaukakin sarki إلا الذين تابوا من قبل saka تقدروا عليهم fa'alamu أن الله غفور رحيم to da Allah madaukakin sarki ya ce wa lahum fil akhirati azabun azim duk mai hushi da makami ya mutu bai tuba ba Allah ya tafi na da wata irin azaba mai girma sai Allah ya ce illal ladina tabu Allahu akbar wato jama'a tuba Allah ya san mutum ya tuba kadi ba sai mutum ya yi ta hushi da makami ya yi ta hushi da makami ya to ya tuba kuma Allah ya ce amshe shi Allah ya karɓi tuba sai wani abu sai Allah Allah akwai hankuri Allah ya ce illal na tabu sai dai wanda suka tuba min qabli an a alaihi tun gabanin a samu iko a kama su. tun gabanin a sa a kama su da kai ne ya tuho ya ce wallahi ya ci ya bar wannan aiki to ba za a kashe shi ba duk dan hukun da ya yi kisan mutane ba a samu sa a kan mai bai da kai ne ya yi saranda ya kawo kai ne gwamnati ce wallahi ya su bayar wa wannan aiki to yanzu abin da ya rage mai haƙƙin mutane da azuman da aka kai ne da wane su suka rage amma haƙƙin Allah Allah ya yaye yasa Allah akwai tausayi ne akwai wani mutum da ya kashe mutum 99 sai ruhi na imani ya shigo mai cikin rai sai ji imani ya shigo shi ya kashe mutum 99 kuma babu ne babu la'a ya kashe su kawai sai jin imani ya kashe ya tuba sai iske wani mutum mai yawan bauta irin mutanen gana masu bauta Allah ba su da ilimi sai zo Allah ga su malam na yi ɓanna ya ce ni kai ita na kashe mutum 99 Allah ma ya yi min sai ki kai ina ka kashe mutum 99 Allah shi ya hima ai ba kuma ka hannama, wuta za ka shiga ai babu tuba gare ka kawai sai ce a to tun da Allah bi an su sa ai bare suke dari kawai ɗin sai ya kashe ya kashe mutunan ga ya suka dari, suka dari zuwa za a yi a bayan ya kashe shi kuma ya sake ta ya falla ya fiya yanzu mutum dari ya kashe na kuma za ka yi kuma sai ruhi imani ya sake dawo a cikin rai ka ya kamata in tuba to yau sai iske wani malami yanzu wanda iske malami na sai ce akar rabaka Allah na yi ɓanna da yawa ce me kai ya ce na kashe mutum ɗari ce mutum ɗari ce ya ce ba halli min tauba akwai za a yi kuma in tuba Allah an tuba ta sai ce ai babu na iya sha makan cewa tsakanin Allah da bawa ne duk abin da yi duniya zunubin ka Allah na iya yafe maka Allahu akbar sai ce shi yanzu ya riga ya ba da ku shike Allah ya tuba ka amma ina baka shawara nan garin da kai wa gaban na shi mutum dari har ka bar garin bai in kana cikin garin gaba ka bari muddin kana cikin garin gaba ka bari amma in ka tashi ka ce gari kaza akwai bayan Allah kuma ta suna bauta ma Allah ta ka ce ka iskus ka shiga cikin ba wa Allah sai tashi ya kama hanya a ce lokaci yayi ya yi. ya kama hanya sai ga mala'ikun rahama sun taho ga mala'ikun azaba sun taho mala'ikun rahama suka ce namuna Ya li annahu aqbala bi qalbihi ila Allah ya huskanta zuciyar zuwa ga Allah Allah ya gaba da yanzu wata lalura ya riga ya barta ya tuba su ko malakun azaba sun ce namuna saboda aikin alheri ko ba za ka taɓa yi ba suna cikin gardama mala'iku rahama sun su dauke su kai shi aljanna mala'iku azaba sun su dauke su kai shi jahannama sai Allah ya turo mala'ika guda ya izna alƙalƙa ta sai ya musu shari'a da mala'ikan ne zai to yanzu a diba a gani da inda ya baro inda ya kashe mutum dari da inda zai na ina ya kusa to kahin alisawa a idaya sai Allah ya ce ba kasar da zai na ta kusanto inda mutane ke su kusanto ita kuma wadda ya bari Allah ya ce nisanta ko da aka amsa ga shar'a guda ya shiga cikin kasar mutanen kwari inda zai na ta sai alƙalin ya ce musu ku mala'ikun azaba ba naku na ba mala'ikun rahama naku na ku ɗauke ku ku kashe aljanna Allah ya baka samu na kun ga wannan ya gwada idan mutum zai yana yin mugun aiki in zai tuba sai ya bar masu lalurar nan ya goge lambobinsu ya bar hulɗa da su mace in tana biyan maza in tana son tuba sai ta rabu da masu lalura gaba ɗaya duk abokan ta nawa ta ta yahi ta goge lambobinsu ba ta masu ba ta hulɗa da su idan mutum ɓarawo ka in yana son tuba sai ya ƙwace barayi ya goge lambobinsu ya canza layi ma gaba ɗaya ya kama wani layi daban idan mutum na shaye-shaye shi ma haka dole siya bai yan kwaya ya mutum su in ko ba haka ba wallahi ba ka bari don wani kai tsaye ka so ya fi son wato ba ka so aini wallahi na so na zan ustaz ku ce a ah, hmm. mu za ka so ka zan ustaz kawai ɗaya wani ka sake mai cikin lura akwai wani bawan Allah lagos ko ibadan sana'a ta idan an kawo jakai an yi lodin su an kai can to akwai masu ciki shi aiki ne ƙaton iske gare in duk za a yankan jakai ƙaton iskin ga ɗaya ka sa ya bige ya bige kai sai jaki ya hawa sai a yanki sai a jayi kuma ga hain musulmi na amma wannan kuma ita sana'a ce ita ita aka ku idire ranar sai aka tuwo da jaka aka tuwo da wata jaka da ciki ran da ya mata bugu guda sai sai karfe ne ta baya tun daga ran nan sai ce wallahi wanga aiki ya bashi bai kumawa ya kuma masallaci ya kama sharan masallaci ya kama aikin masallaci kaga ya bar masu nan sana'a ya kuma masallaci yanzu shi yasa idan mutum na mugun aiki ya sanya tuba sai ya kaurace masu mugun aiki tukun sannan mutum ya tuba to shi yasa Allah ta'ala ce illal ladina tabu sai ɗan hushin da suka tuba masu aikin hushin makaran suka tuba min qabli an taqdiru alaihi tun gabanin ku samu iko akan kama su nan kam Allah ya ce fa'alamu anna Allah ghafurur rahim ku sani lalle Allah mai gafara ne kuma Allah mai rahama ne Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan rahama ne duk barawan da ya tuba duk ɗan hushin da ya tuba kai a kama shi ba a kashe shi shi yasa kwanan baya an ka samu barayi suna suna tuwa su ce sun tuba ana wa'azin shari'a sai ka ɗi barawo ya so ya ce wallahi ni dai kowa ya san da barawo nake amma wallahi na tuba na bari wasu sun bari wasu ba su bari ba ko kwanan baya wasu barayi su biyu barayin mashin ne sun ce gida mai masaba suka ce sun tuba sarki ya karɓe su ya yi musu alheri shi mutum guda da yake wato rashin rabo ko ba ya gidan sarki ya mai da abin sarki ya bashi ce shi wallabi bai lura da ba ba ko shi ya yi. ka san lokaci ya yi. Ya ce nan sa ku sai tata sun haka mai sun haka shi kusa aka buga ya kai ya mutu shi ke nan an gaba da shi shi ko gudan ya riga ya bari gaba ɗai ya riga ya tuba shi yasa jama'a aka san mutum duk lahin da yake ga Allah wallahi ya tuba ka tuban ma Allah ga lahin da yake tun gabanin Allah bai kama ka ba to ya Allah ya gafarta muna gaba sai Allah madaukakin sarki yace يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma imani ittaqullaha tsoron Allah wa bitabu ilayhi alwasila ku nemi tsani zuwa ga Allah idan aka ce wasila ana nemi tsani wanda zaka sa ka samu isa wurin Allah ta hanyar ayyuka alheri yin azumin nafila yin sallar dare da'a da miji kyauta makwabta zama lahiya da mutane shine wasila Hanyar za ka kama zuwa da Allah tsani da shi sa Allah ya ce ku ji tsoron Allah kowa ya kama tsanin zai kama da saurin Allah maɗaukaki ƙarfinka ko kyawun halittarka bai sa ka samu isa wurin Allah amma kyawun halinka da hulɗarka da mu'amalarka da mutane shi ka sa ka samu tsanin za ka isa wurin Allah maɗaukakin kai shi yasa Allah ta'ala ya ce wartabu ilayhi alwasila ko ne mitsani zuwa hawa zuwa ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wajahidu fi sabilihi kuma ku yi kokari ku yi jihadi a cikin hanyar Allah madaukakin sarki sai ki bintika rayuwar da duniya wani ya kokari kewa addinin musulunci a matsayin ki na musulma wa ki taɓa taimaka ma a addinin musulunci wanda har yanzu musulmi ko kuma wanda an musulmi ka taimaka mai tsare riga musulunci ne ko kuma wata saba amuwa cikin zunubi yana aika sako ka tsamo shi ko wanda mai bincika ya gani mutum nawa ka shirya suwa ki riba da ganin ƴaƴan da aka da ki mutum nawa ya gana ne samu diya ki wani tarbiyya ta yi kyau na diya ki shi na aka san wa jahidu fi sabilihi ya zan jihadi za ka yi zan addinin Allah ya samu karɓuwa kowannen mu ne ya diba ya gani domin wallahi jama'a su sani za mu tsaya gaban Allah sai ya tambaye mu kowa sai Allah ya tsawa a da kai in baka in ba baka aljanna shi sa Allah ta'ala ya ya ayyuhal amanu taqullaha wal tanzur nafsun ما قدمت لغد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله فأقول كم سركيت يا أيها الذين آمنوا يا كم في إيماني اتقوا الله بالقرآن الله والتنظر نفس رأي تجيبا تغني ما أدب أبن تقباتا سأجي مكانتا لقرم دومين دوبي ba gobe lahadi ba a gobe kiyama ni ka aji wanda Allah yake kawo abin da kai in ba baka aljanna ni na ka ba su kowanne mun wallahi ai mi hasan zaman ka duniya miya na kai Allah ya ba baka aljanna kawo abin da kai aljanna wata ya ce wa Allah ya'yana na yi haihuwa biyar na yi musu tarbiyya ta kwarai da kula da su na yi musu komi sun iya sallah sun iya azumi sun iya komi su biya ta sai Allah ya ce na ta kawo shi aljanna wata na iya cewa Allah ne kuma iyaye na ni kula da su ya Allah na taimaka musu na tallafa musu na kula da su na wahala saboda su Allah kai kace ayaka da Allah ko don shi ka bani aljanna sai Allah ya yarda ya baka ko wani ana sai ya diba ya gani mina na yayi islamiyya da kudina so nawa kai ruwa masallaci so nawa kai sharar masallaci shi yasa kana ganin matan da suna da kokari su ɗauko ruwa su kai masallaci a zuba ko kuma su ba mai ɗaukar ruwa ɗan taula su ba shi kuɗi ya kai ruwa masallaci sadaka wasu mata suna suna yin kunu su kai masallaci in azumi ya kama wasu sai su kai masallaci amma yanzu matan yanzu saboda ruwa kun ba su yi ka iske masallatai ga mutanen su sallah su fito har da abin buɗin baki babu shi sa kana ganin da mutum ya farawa kai ne rowa sai Allah shi ne rowa shi sa mun Allah ya ce ma Aisha radiyallahu anha la tu'i fa yu'i Allahu alayhi kada ki rowa Allah shi miki abincin zaka ba wani yake Allah hadin ayyukan da mutum yayi kwana bayan kan samu tarihin wata mata nan Aiki ta share masallaci da tarrasu aka zina idan ta aka kare sai manzo Allah bai ganta bai sai tambaya shi ina matan nan ne aikin masallaci wurin da sai aka ce ai ta babu ya rasu Allah ta rasu sai ya samu ba ku faɗa yin ba mi da ba ku gaya mini ba dullumi ala qabriha ku gwada min abarinta mana aka ce aka nuna mai kabarin ta manzo Allah sai tsaye ya kabar da sallah ga sahabbai su biyo bayanai suka yi kabbara bayanai ya yi mata sallah cikin kabarin ta bayan an sallah ke musu kuma mai ruwaya hadisi yace kaburra suna cike da duhu amma suna biyar da sallar da manzon Allah ya musu yadda kowane kabari ya haske jama'a biya aikin ta sharar masallaci amma kun zuwa ganin hukun ina sun mutuna to halawar wata mata ko ɗakin ta share da sai su share masallaci wallahi wasu saboda kazanta da ragganci da fasala ko ɗakin da wasu share ba to wanda bai share ɗakin na ya kai share masallaci shi za ga fasala da ka gani ba ta daga cikin abin da musulunci ka so Allah bai san ɗan kasala duk wanda an masu ɗan kasala rabu Allah bai san baka wa kanka baka wa addinin ka ba baka wa ɗan uwanka ba kiza kiza aka so shi yasa wasu mata Allah ya taimake su in safiya ta a share gida a wanke toilet a waya wanka a aza abinci a aza zahe a yi aimi ko da gida ka tashi gida ya haske ko ina amma wasu raga ya tsaya a maɗa ma la'ila a ta ana kwana in an kwana shatin da dare a kwarai da gaske an kwana kallo an kwana kallo da daddare ina mutum ka iya tashi sai iya ko kai rabe yin wani da wani abu ubangiji Allah ya tare saboda ka shesa Allah wata kucin sarki ya ce wa jahidu fi sabili ku yi kokari a cikin hanyar Allah ku yi abin da za ku yi wanda Allah ya gamsu da ku ya yi da abin da kun kai ya amshe ku ya ba ku aljanna hakan na Allah ya ce wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun domin ku samu rabbar domin ku rabbuka ku samu aljanna shi da Allah ta magana saboda ɗan uwa musulmi sun sani aljanna Allah madaukakin sarki ana samun ta amma sai an wahala yace ala inna sil'atal lahi ghaliya wa sil'atul lahi hiya janna. sura lalle aljanna Allah tana tsada kayan sai suwa na Allah suna tsada shine aljanna waye sai ga sai mutum ya kama jiki ne dole sai mutum ya kama jiki Allah ka babu ikon kama gaba sai Allah madaukakin sarki yace innal ladina kafaru إن الذين كفروا لو أن لهم معدل الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه ليفسدوا به من أعذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يا أخوة مسلمين آيات Allah shi ne wani bayani duk wanda ya sake ya aikin shiga wuta wallahi in ya shige ta duk abin da ya ce ya basuwa ba a amsa don a hisai in ma kana da abin da za ka basuwa ba a amsa bale ba ta da shi za a yi maka walaƙanci gaban zanen ka ja makanka duniya ba saurin kai ana faɗa musu a ce Allah ya ce ba ku a ce musu manzon Allah ya ce ba ku ga kasala ga sallah kuma ga sallah gaba da ilimi a kanta ko ba adiya ta kama ba a sani ba ko kabliya ta kama ba a sani ba sannan babu lokacin zuwa a ce a nema an waye gari yanzu mata aure sun fara kawace ma islamiyoyi bale sa addinin shi kuma addini in dai kana ciki ne ka kama neman ilimin shi na haka mutu kullum akwai abin da ba sani ba har da mu da almajirai yanzu abubuwan da ba mu sani ba sun yi a rasu gwamnan mun sani wallahi shi addini musulunci shi ya sa wata tambaya za a yi da sai ka ce suka bincika dole saboda addini faɗi gare to bale yanzu kai kai da ba kabar makaranta tun tuntun wata ana yi masa aure ta bar makaranta gaba ɗaya ta bar islamiyya ke na hayata-hayata. ta kama su harkoki daban ba ka sauraron wa'azi ba ka zuwa makaranta shi yasa dole ka ce ka yi abin zai kai kyauta mana shi yasa an kwashe su an zuba cikin harkar bukanci wai a tawai har da mata ka bukanci yanzu har da wai mata buka ya akwai sai kasa akwai akwai ban tsoro ga wanda shine Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru lalle wa suka kafirta idan aka sa su ta law anna lahum ma ardi jami'an da za a ce duk abin da kasa nasu ne su adda shi da motoci da gidaje da kudade duka a ce nasu ne wa mislahu abu kuma suna da kusan kusan wanda da shi duk abin da cikin duniya a sace lunka shi kuma a ce nasu na li yaktadu bihi min azabi yawm al-qiyamah dan su yi fansa da shi daga azabi yawm al-qiyamah Allah ya ce ma ƙubbila min ba a saka yau ba ta koyi ba ba a karɓa ba a so inda ma zai yi a yaka na Allah bai to mi zai dishi duniya ta gama ta wuce kudaden duniya sun yi istiya an gama da su saboda haka duk abin da bin duniya da duniya na da zara an tashi duniya ya gama aiki wallahi batu na wanda bai gane ba don wa da ba su gane ba in mutum ya mutu sai a ɗauko ni wata mota ne da kashi sai a sa da ita akwai wani kahi da gani kasashen ture da ya mutu dama ya yi titi ya rubuta ya ce koda ya mutu akwai wata 'yan mota da ya kaso da Allah a ruhe ta da ita wallahi ina kallo an ka sa ya ciki gane gawa ya langa kwace an ka sa irin motar nan mai abin ga ta ɗauko shi eh ta ɗauko ya ga cikin mota an ka sa cikin rami da mota sai an ka ruhe wawan manzabi wa'in ya ce lahira ba mu ya zai da ita ya ƙara duke mutane sai ba wasu su ma akwai wasu suwa ga inda ba su gane addini ba sai aka in mutum ya mutu in za a kai shi kabari sai a samu yan kuɗi sai a sa ya tare su a samu ɗan ice ko yi a sa mai ciki da wasu ‘yan kaya na sawa sai a ruhe ta wa wa'azin suka wai inda zai na in ya ga abin sai la na wa in ya ga abin sai sai dan isar da an ka sa in ya ga abin bugu in ya ga abin tsoro wasu ya tsoka ya kare kai mu mun sani wallahi in mutum ya mutu duwa ina ba an ga annabar da da kabar duniya abinda annan kabar shi da duniya ta tashi duk abin da annan ya gama aiki shi ka yanzu zaka zaka je da Allah kamar yadda an ka zo duniya hakan za ka koma za ku zo mana kamar yadda muka nace ku inda Allah ka zo duniya ba ka da komai ga ka to haka za ka koma ga Allah komai ba ka da wallahi aikin ka da kai na ajiri shi ne sai ka shi ne taimakon ka shi fa jama'a wala ku sai ku yi aiki wala mutum ya kama kai ne ya sallah kai ta azumi kuma ka zama lahiya da mutane sannan mijin ka da Allah ya haɗa ka da shi shi a rabon ka da abunka ka nemi azina ka tare da shi kai ta haƙuri wallahi kwana biyu uku ka mutu wallahi in ce ba tare ba rai wallahi kan halaka amma sai ga mata ko wace ganin take mijin ta bai mata ba tana ta san hangen mijin wata to muka maza maza ko kuma rakiya mata mun kai duniya duk ta koki abin ganin take mijin ba kowa tana can wata gefe tana son Allah ya ba su mijin nan naki shi yasa masu ba da labarin suka ce wai wani mutum na talauci ya yi mai yawa sai ya ce sarki ya ce na sun sarki ya kashe shi sarki a kashe ni ce mi ke ganin ka talauci ya min yawa ke sai wani lallako ya ce da Allah ranka da ina son ya an kashe shi walkin nan na haka fa a bani ni ma a ce ya karba kai kana ganin wai ba kai kana ganin ba Allah bai ma komai ba wallahi ba a yi maka mutum ya gode ma Allah da abinda Allah ya bani Allah sai ya ƙara maka to shine Allah ta'ala ya ce ma tuqbila minhum ba amsa gare su walahum azabun alim suna da irin azaba mai radadi inji Allah duk wanda ya kafirce musu kafiri wallahi shi kenan an gama da shi yayi hasara ƴan uwa ne yayi hasara tsiya ne yayi hasara kowa kowa babu ruwa da shi wallahi kowa babu ruwa shi in ka in ka mutu kafiri wurin bude dan ka wurin bakan bakan ka ce ka mutu kafiri dan ka wallahi ko Allah ya gafarta ma bai cewa mu koya su aikin banzana kuma lahira Allah raba ku zai yi to ubangiji Allah ya kare sai Allah ta'ala ya ce yuriduna an yakhruju minan nar yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bi kharijin minha لهما عذاب مقيم الله تعالى يقول إذا أنظر هوتا يريدون أن يخرجوا من النار سنا نهن سنا صوت هتو سكموتا أما إنا باب روين هتوا وما هم بخارجين منها فسكذا في أبن خارج وتنم باس هتا دون أنك زبا أو سوى دكاتو سباء هستي دعنا وانا أكي هتوا والذنبي يكيش ورشينا أكي هتوا Wannan shi aiki ne bai kai su ba amma zunubi ya yi zunubai sun yawa ya yi ƙarya ya yi sata ya yi zina ya yi abubuwa daban-daban zunubin ya taru ga alhakin mutane ya yi yawa ya kai shi wuta to shi ne aka hisuwa amma wanda su ya yi ya yi turbuɗe-turbuɗe ya yi rataye-rataye ya yi feshe-feshe ya yi hayaƙi na kafirci wallahi suna annan suka mutu wallahi Allah bai yi mutu saboda wala mata ku ce ku tuni abin kun kun kun turbude duk wanda ya san ya turbude sai ya tuni wallahi kafirci na wannan abu muna jan hankalin ku wala ku mai da hankali ba wata muka yi muna ganin tausan mutum da ya mutum san mutu tana da turbutar cikin ɗakinta ko tana shi cikin jikinta ta aji cikin kalmusa an kalmushe mugu abu an kalmushe cikin cikin kitso ubangiji Allah shi muna kariya ga irin wannan Allah ya ce walahum azabun muqim suna da wata irin azaba dawamammiya azaba dawamammiya kullum suna cikin ta ba ku ta abada ubangiji Allah shi ne kariya ko ka jama'a ana son kullum mu sai dinga jiba imani ne da Allah kullum ka yana kwanta ni wanda Allah bai so eh akwai sai ka tuba mu Allah ka bari tun ka yana kwanta kwana kullum kana kana binciken kanka me kai wanda ba da kwarai ba sai ka roƙi Allah shi yahi maka hakkin wani ka roƙe shi yahi maka hakan na aka rayuwa ko mutum ka mutuwa lafiya Allah ka mutuwa to Allah ya tsawaka gaba sai Allah kusan sarki ya ce والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء اتبع نكالا من الله والله عزيز حكيم الله مدوكين سركي يتي والسارق اي الذي سرق براو نمد وسارقة براو يا الله يقول ان كامل كامت فقفه ايدي مكي ينتهي هنا ينتهي الله kuma hannun dama aka yanke ba jama'a wani na ƙarawo watan shi ƙarauniya malamai suka ce wanda ƙarawo shi na wanda ya ce ɗauki kayan mutane a ɓoye kuma kayan da a cikin tsaro ko cikin ɗaki na kulle ya buɗe ya shiga sannan kuma inda bai da izinin shiga Jama'a kun fahimci wanga basuwa wanda barawo shi ne wanda ya ɗauki kayan mutane waɗanda ba nashi ba kuma ɓoye sada kuma inda ba ainihin izinin shiga ba da izinin shiga wurin wani shi ya fi barawo da yanzu mace in taɓa kika min cikin ɗaki an san ta ɓarauniya eh ba ɓarauniya ta ba mai yaudar ya tawarsa saboda in ta ɗauke su ta izinin shiga wurin Allahumma sai in shi mijin ya yi mata iyaka ga shiga wurin to zai in ta shiga ta ɗauko ɓarauni ya ta sannan wanda ya tsami aljihu shi kuwa ɓarawo na ba don shi ko abin da ya saba ɓoye na ya ba haka malaman suka suke bayani kenan dole sai mutum ya zan ɓoye na ya ce yi da kifar ka san gaya shiga ko ya buɗe shago da daddare inda ba ainihin izini ba ya shiga ya ɗauko wannan shi ne ɓarawo kuma sharaɗi abin da ya ɗauko sai ya kai wani adabi sai ya kai rubu dinar abin da ya ɗauko sai ya kai dubu ishirin da bakwai da wani abu sannan aka yanke mai hannu in ko bai kai haka ba sai dai a yi bulala a sake shi nan Allah maɗaukacin sarki ya fara ambaton ɓarawun namiji sannan ya ambaci mace ɓarawun namiji ɓarawun ya mace Allah ce ku yanke hannayen in kun kama su malamai su saboda wani ɓangaren sata namiji ya haƙarin hali sai an kama ɓarawun hamsin namiji ka ya kama ɓarawun ya guda jama ku ba hakan na ba saboda ɓarayi maza sun yawa saboda sata ɓangaren maza ta yi ƙari daga bangaren mata shi yasa Allah ya fara bara wa namiji amma da an ka so ɓangaren zina ya ka fara ambaton mace Allah maɗaukakin sarki ya ce والزاني zani والزاني فجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة الله يتي مزمن يا مكي ده مزمن في نمجي saboda ana ganin zina bangaren mata ya kai idan mutum ba ta yi ba isma da ita shi na Allah madaukakin sarki yake a yanke hannayensu. ina za a yankewa shi yasa ɗan ƙalaƙa sun ji kunya da Allah ya ce a yanke hannu sai ina za a yankewa ba sai da hadisi ya yi bayani manzo Allah shi ya gudu inda aka yankewa da bakin wuyan hannu aka yankewa kuma hannun dama aka yankewa da an yanke sai a soye ina aka wa gundululun shi wanda an nan ga jiki shi na za a soya shi wanda an ɗaya da shi ke nan za a da shi za a fi a rune inda ana haka wallahi bai wani ko an ce ya saka bai zama ko ba haka na ba Ya yanzu ɓarayen da aka ta kama suna zuwa da fallon mashinan mutane a kai ɗaya hukuma ta kaɗa hannu ne a so ya aka kai da ya fara ta hiyar kun gane sai ya kama kaya ne sai kai mun gaya da gurtu sai ce wala ɓarawo na shekara yanzu an kai ke gani ta kuma gane ya gani ya ga ɓarawo dole kama kaya ne amma ba a nufin hukunci shi yasa suka ta ƙara yawa har da wanda bai kamata ya zan ɓarawo ba ya zan ɓarawo jama'a babu wanda ya sanya da bayin su su kuma Allah Allah shi zai su ke shi ya san abin da ka gyara ku sai ku yi haka nan ku gani ai kuna zuwa Saudiya ba ku gaida aka yi wa Saudiya abun kama ya ba wannan yin tsoron tsoron ka ce ɓarawo na a yanke bin hannu Saudiya ai kiran sallah ga zinari nan mai kaya bari sai zuwa sallah sai ka ɗauka wallahi kana ɗauka na ugar ta gode ka wallahi ranar hannunka ya tashi aiki ana kati amma saboda nan mutane ba a wannan doka kowa kama kaya ne yake sai ga wani ya da wajen makulli biyar shago ga wanga ya sa ya rufi ya koma ya sa wanga ya rubi ya koma kuma can cikin wa'anda kuɗin suka suma an sa an rufi wajen makulli biyar kana kafa kafa da kayan amma inda an san ana yin doka wallahi wane ne sunna ubangiji Allah ya kawo daga sata jama'a sata akwai aibi cikin ta shi yasa wasu ma na ganin cewa ma mutum ma ya zan barawo ma ya zan mazinanci ma ya zama ya zama barawo wala da hakan nan ita sata aiki gare ta sai zan haɗiyar tsiya ana bin ta sai a ce ai uban barawo la ilaha illallah ke nan girman mutum ya ba da an ce mutum uba ne barawo na to ya ne muni bisa ga ce uba ne hudu mata mu gare mu nan amma addinin musulunci mazinaci ya illa dan cewa an kai a kashi in mutum aka kama shi ya yi da aure ne a kashi shi an kashi ubangiji Allah ya kare mu saboda ka Allah madaukakin sarki ce sarrafa'u aidihim ku yanke hannayensu Da za a bi bima kasaba sakamako yana da suka aikata yanke hannun shine sakamako da suka aikata nakala min Allah kuma uquba ta daga Allah azaba ce daga Allah Allah ya ce tun duniya fara musu kuma ya an kai musu haka shi ke nan an wuce wurin Allah ya yahi laifi ne wallahu azizun hakim Allah ya kasance mabuwaye kuma mai hikima to ina so ka barawo fa ya yi sata a yanke hannu guda sai a kuma kama shi ya yi sata kuma yanzu ni za a yankewa kafa guda za a yankewa waccan in ya sata kuma sata kuma sai a yanke hannu guda da ya rage in ya sata yin sata kuma kafa guda ta rage sai a yanki to shi na wasu kace in ya komai a kashe shi malamai suka ce bai inganta yanzu an gundule duka shi ke yaran ko guda bai da ko sa akwai wasu gumbaye na shi gumbi na in an ka da shi da an zingina shi ga gina wuce hanya aka yi shi yasa aka zuwa da shi kaga har yanzu barawo Allah himma tsari saboda ka jama'a akwai hanyoyin kariya daga saka amma ba yanzu faɗin su ba sai gobe idan mutum na son kaɗa da ya akwai hanyoyi guda biyar da aka bi ko ɗa namiji ko mace in kina son kafe kafe sata to akwai hanyoyi guda biyar Allah zai kare miki ɗiyanki maza ko mata daga kafin wannan karatu sai gobe ina Allah ya haɗa inda muka yi kusurwa cikin karatu mu Allah ka yaje mu inda muka yi daidai kuma Allah wala kan sa samu aiki da abin da muka ji na muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko ta ba din ba ko ba ta shi da da kai ta ba din wa assalamu ba ta mun yayi